group atauba jama foyo hendo matabbatano kulu pay gaba mani kammeno kuna bay fodi pay kugunu na ba hali fo bongo irkwe kwe beri ma irikosu iritari chene yu tari beri yu tukunte batumekware mwene yu ka iriben na tuba iribu kuyu bine kwe tere kwe makani yu chi nkulu pay yu se hunan zibu ka aljanna chi nsefu iriyoka iri cinni banna kpeiterekpe ama iri binna kokoro henno kagamu katarte iri kuna bai fodisenna kalimatu la ilaha illallah iri kuna bai fodi buyo hene kpeiterekpe jirimaganna allahumma amin ngadi banna atauba jama holitani dina furhandu jibe wecini taci annabi makka nan yokaye madina jiri dubu fo na zon tacin na wei taci fajika a bara na akwai ko bara kan me goriyono bifo a sabti hene ha hayo kayo in ha grupa tauba kuna hayo hinza hayo sinti ha kwaya fagun ko hakaci wai baro na harboro in jingari ya si kwai ko bara mani mani no cimi alfayo bar haika in senni senni nga almaziriyo bar haika in toyani jama'acin niga amani nun ka senni yagonu ngangadi yabara senni hunde koni ngano ka rasulullahi salllahu alayhi wa alihi wasallam accino sollu kema raaitumuni usolli kaci mo ka yasino di a jingari wo jingariya mo yasi kano di a jingari wo jingariya to de annabi mane furudi ana weyboro mane kamani weyboro ga mo ka yasa bo jingari go bal a sennino na jama kusum weiboro na harboro deya fefei fosi weiboro na harboro jingari kuna fa sedi hai kabe ikpe foyo dunga ika senni senni nga almaziri bar haika ntoyen jama chinniga ama nga na chiya fefei fona kwe bar haika gune ba chene safudan yudo weiboro yu bar haika latin na chere no nchiyu ma latin na chere no domin faji fa kuna nabci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bar haika nunanu ce moyu manani na cire wace haika nuna no jashe walayu latin na cire to da ya ne kan nabi na cidi a nawai buru manaci ci mani ka har buru manaci ci mani sujada da binani boro bar haika nan bongo daidai yani man bongo damiyani sujada kuna zanka cenga kutu kuna damiani damiyani na halboro kurpe ino mfuru na ngadi fata feriyo bine ka baral ga sennite sujada kuna na cenga kutu kuna di anachi fata feriyo mo ka asiri fata feri zanga avion di au fata feriyo fono ka abo sawoyo anachi ngum fata tabu abene naci ngumbongo ci la au yano bine sujada kuna boron bar haika ngumbongo kuyani kuyani mofo nufi anachi kuyani ka baraza ngamba ka kani au ngumbongo kuyani no kuyani ka bara in banna kamme ansu suka bara na tabu ntara nan ce gunde ma latin na cere sujada kuna talan na ce gunde su latin na cere mbar haikan fifin na cere no cenge bongo bongo di mo teke yo gannaga sadi ntara mo daidai te yo ansu kunkuniyo bera kunkuniyo maka baran ce gundin nan tara mo cere tatabu to dai da riba nindi cere a teno na de a bara boro tapi ka gan kai yo jingari au tengere ka gan kai yo ko mabara tengere foka a wala wayo a heyo bine kuna ne odo jingire guda fo no a barari yo jingari kari hay kargon kociyo ka boron jingari no masu fasu gono yonse ngano kutonu bariye kamme jinjire fo gunu nindi do kanga ce muntadal islami muntada ya gun na jinjire di ngano irin yanzu o kanga ce zubairu mafero afuzi no jere no jinjire di gunu jinjire di tiki no abara bene kuna bine kuna riyo jingari ya ka boron wara wayo ngana ciya ir jinjiriyo kurpei tarkatere jinjiriyo nka gari tengere pilili pilili foyono jinjiri wato riganne yo kuru jinjire he kan honde na tengere pilili pilili foyono to nka gari boron bongo kusum n gozi dan yo ganna kai ko sawanon na bor focere goro zaka daidai na ka da yin goron gano ifo na do zame yagun nan ngadi to nga zame di aye ka done nari ka to nga baraza nga wajibi no ka si tengere pilili pilili yo ndia sujada do di bongo na bisa porolo ya nka gari jingar kunar kurpe mo kunkun kun yo zanga toro toro yo ba sin ka anachi mo ka ya sin kiba irin sujada no ya de ya zakaka iri tengere bayu baradi alfayo a harta yo mo ka ya sin kiba batu memo wala wai boro san duwa ka sujada te ko feriyo a taran na ce gunde masu latiyo sujada kuna zankabine a jesen na a tarabon ngodo sin na mo latiyo na cere de bor ba sujada man sangari a jese wala tekeyo a talaga sujada kuna aru kana ko baraya abo mbo fefe yon na chere no anci fefe yon na bine ka baran gumbongo heiza nga avion zankal don chidi edi kwe marichi bon kanu de weiboro na harboro kurpe ya sino njingar bara fa sede ka weiboro nga babara haika na bongo funtu tere kurdabuno deli baguna ari idia kari weyo toko jese chene chene no ndam karukaci nhijabu avo avoyo mozo ma toko ka sin na jese nga no ndam avoyo mozo ma jaketi non dam afoyemo somma sutiyeti kinon dam to afoyemo somma su bahe fodam hijabu dina haza ka bongoga kaca jingari awe man na jingari funtunon gunu ko jingariya wei boro da batunu jingari za a kamme jinde bo dabu yuno hala ce kokobe ifan nufi na ce kokobe mana ambara jina di tono hala ce mo ka ce mo dabu nunka tika bara sai halali no ka banga di honne asuga jingar sara ngano akamme jinde kaka akamme hinzeu kamme hinkan kadi kurpe bang honne jingar kuna asuga jingar sara afo a za a ce mo kaka ce kokobe ba honne jingar kuna asuga jingar sara karkana munna a mojine ngano mojine kuyo za a gosi bon odo chifo ko ka tona cire heyo do mabara za hanga kaka hanga hinkante baza kadi chere honne jingar kuna asu weiboro jingari sara amanga na ciya moka ya asiri zari nyayo zari wemoyo zari ko weiboro moka ya asi ntafe baran jingari nadi wallahi alfayo jingal di chere barkara ha na bara malaika kari jingalta bere weiboro mo tamang senni konu talfayo se niya adu ka kwe kamga na sarate ncalfadi nden uhm, sen nalfaadi banna ammojene o horo ŋadi celde dini cere toyani ngawu tafe kaari dan ko jingari naadiri woymoyodi wallahi mahin sakan tafeedi gunawu toko dum mosu jingari de toko dum moba ka bara ba jingal to de se hijabu kam badam hijabu di mago na kam me jinde ka bun in kam me jinde koto anti hijabu ka de tanyonga ko kayo nun ka de den mm, to ko jese kayo di ngano mbo jingarin na to sadi musu mada ko ba yi kabar haika ba su jadani in ka gari a mene eh kwase banna yo honne zanka mo so so harburu ngoy bo ngodo kamme ndiya ya tutuma njini ko ko baranna jingal mo ya si o cheresi irpe malci bonka ne alfao a hayo mutu kabara hayo foka musu ma bukata no ildum ma wakati ceji ka goro jingal seniga iri bi na ŋmene emploi du temps kuna diri kpe ba a gunaya ka iri ba yara ka bar hay ka ilna salama tere ŋmene zigo gudi iri ban hahay kuta a fofo a fofo jingar bine no a baral ba sintin na alhari seda hin ka ban na ŋano sedir kar kpe bara fo ŋa muhammadu baradiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam diri kpe bari goron na jingar sinni insha allah iri kpe tandi a hayo hin kante cere kwe ko bara a kamme goriyo no Eh, weiboro mene kan diyo ga weboro ŋmene kamme diyo kaci de weboro a kamme diyo ka kpe bisa wakati za kaka aba kamme medi mete ya sa bate anyanze de weboro ka kpe bara sasawan kuna jibiri guno a kamme di nga jibiri gudi to har wenu kwe kam nga a hiniyo na kai to de ya san jibiri hinza tontonu a mana hiniyo diga ŋano am zinkiri mo mabo hiniyo di baka i daka ansuru ko guna kuna ya demo bo kwene nga badiya demo bo nga badia jibril hinza sadi jibril hinza di bannan yara ka jibril hinza tonton de anakai sadi na jibril hinza tonton unka gari jibril hinza nza hinka hunu no jibridu ka tonton na mane jibril guka dunga ko ta jibril wai fo de anadiya kayo an yara ka jibril hinza tonton sadi san kwe hunu jibril wai chini na a jibiri guka a dunga ika do ma ko di a hiniyu to dai da jibiri wai cini ta ci di dabu ka be ni nga hiniyu di na kai to dai ya sai an bar haika a sun himeyo banna to misali hiniyo cere kai yo banna ngene himeyo sa ma nga di celte ngano an haila himeyo te da na haila himeyo te ka be ni ni an bar haika a sun sun yo henno pirika ka o cere na kai ko bar haila pene ne istihada na nganon ke haila zengai haila zengai na diya to sadi a musa farceji mo kaya si a bar bai kuyi ci bar seno ya bai yi cin cin nil nor kwai kwai beri do amma ngar ko ci bai ka ngai dai ba maka haila faji ha hai wai buru dirpe ba iri ka bar haika iri goron nan ga bongo senni domin jingari haran duka te a sharti yo gunu sharti yo di kunano gayyo bongo magunu de iri ga iyo di cine kuna iri bar haika iri faji kato wai buri in kamme diyo sen niga hayo ha ngaya bar hayo hinzante iri wai ha ko hakaci ngoyo babe ya zan hunde ngoyo nya cenefo ka cinni nga na kwe hije tenumfo fasede ngoyo babe fudi na gono ka hije yala ngadi gono sharia agono no ya kuna no kano kwe ko bara baadi koyo nano kano kwe ko bara na cheneyo nano kano kwe ko bara baadi bereyo za we boro na har boro no shari'a kuna gono ka no no babe wei aci no babe wei ka bukanam an hijete ko gono no babe fu no ya kuna gunea amma ngana ci ari pengwene kuna denin dinon ha to serin kinse kal norpe chino ba askinu hunna min haythu sakantum min wujdikum il norpe kwe be riki no way yo wanjisi no teriye yo ka bara no huna yukuna to de ya no way yo no ba be sika nam anaci no ba be we pere o no ba be na rabin ni fefe ite kwa nabuyo we boro na har boro mfefe na chere no imma tan yo aw buyo to de buyo nan fefe anacha wey pene wei di bere kachi harutago kana hiji wey harutago di seri pe chino an wey di hunani nunka bo ngon huneyo sadi fagan na wei di gono no fu harutago di fu no no ba be fu di ba to ase ganna irpe cer sariya kuna anabara a gonu zanka in hawo irkwe kwe bir marci bon kanu yu irfa ji su bisaya no cine di kuna haifo kan ka ton tonu ka di kwe barango na ala kanon na tubi senni nga di kere na habu ka hari boro madu ko gbe iten na wasisi a se wasisi di mago na se da yu mane ci de nga zan hunde mate manen ya se se de mo gunu eh wo ka sa ci di ambara ka boroka hamburu rukpe woka bine moka ya si bine nchine di kwe ko ka boroka atubima ka atubima asu tebuko ma haifo mechine na nka de nga bu mmanụ ase buko koyo ngona atubima akweyo kunano ichene na iberi wegboro na alboro kuru nwe ya buko tubima buko koyo chine no lugo nkote ya sadi ifaga nna buko bachi dasi da akoŋmaneo ma kazameŋ irikpe tila kuna ŋadisi andebi do asi wo ka buko tubi ŋma buko sume cine fo nam kamma hay na ase hay karikpe gisi mano ase tikino a bara buko ko gonna de nyadi ma amma dana ma to amo bei faka ana boŋo dansen nirikpe kasi man na kana buko teke babi na bara lalle ya buko charci ilnar kwena jisika ante zangaya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh والله تعالى أعلم